To a shirinmu na mata da sana'a masu sauraron mu yau za a ji bakuwar murya domin ko yau ba mace muka samu bakonci ba namiji ne kuma mai sana'a. Da sana'ar da ta ya danganci mata mata aka fi sani da abin da wannan namiji yake amma masu iya magana kan ce waka a baki mai ita tafi daɗi to bakoncin wa aka samu sunana bashir bello dan shila ni kuku ne ma'ana chef kenan mai harkar girke-girke wanda kuma na ɗauki shekaru akalla sun kai guda goma shekaru goma kenan ina yin wannan sana'ar na fara tun daga wanke-wanke a gidan wani balarabe daga nan na zo na zama babban mai dafa abinci a wannan gidan daga baya na zo na fara yin harkar girkin kuma a cikin wato irin ɗakin girkin na restaurant mm, kenan sannan na je na yi kuma wato a kasuwa kenan mm. inda na samu kuma na zo na buɗe na wani kaina na inda daga baya ne na je na yi karatu na karanci harkar wannan girkin kai karatu? a school of hygiene na school of hygiene kuma na samu certificate dina kana daga bisani kuma na zo na samu wato certificate na bangaren harkar ilimin su kansu wato dabbobi ma'ana bangaren yadda ake kiwon kaji kenan da mm. kuma yadda ake gane lafiyarsu da kuma yadda rayuwarsu take gudana daga nan ne kuma na samu har na buɗe makaranta ya tata wata kaina wanda kuma ina ɗaya daga cikin namijin farko a cikin jihar Kano da na fara koyar da girki da yaren Hausa to ba wannan ba shine karo na farko da ka taba halar halartar dandali ba mm. wannan gasa da za ka yi mm. shi ne karo na farko eh wannan gasa ce ta ake ce mata wata tukunyar gaske gasa ce da ba a taɓa irin ta ba a cikin jihar Kano amma mun taɓa eh, mun taɓa halartar wani gasa ko da ke gasa ne zamu ci eh, bikin koya wannan bikin festival ne wannan eh wannan meat festival kenan da kuma snacks festival to wannan daban wannan kuma gasa ce ta girki wanda in ka san ka iya girki ko kin san kin iya girki to za ku zo a zahiri a gurin za a yi wannan girkin gasar nan ba za ta faɗa a baki ba dole sai kin zo a zahiri guri zaki ga yaya bambancin yake. To idan aka lashe gasa an aje wani abu da gwarzo za a ba gwarzo? Akwai kyaututtuka na musamman saboda duk wacce ta lashe gasan nan akwai kyautar fom na koyan girki na makaranta ta kenan. Hmm. Zaki wata uku car ana koya miki girki ba tare da kin biya kuɗi ba. Sannan akwai kyautar fom na kwalliya wanda wata ma mata ita ma ta bayar kyauta. Sannan akwai fom na kyauta na akwai kwamfuta kyauta wacce za a ba duk wacce ta zo na da laptop kwamfuta kenan. Sannan akwai ƙananan da kuma manya-manyan kamfanonuwa wanda muna sa rai rai kafin gasar nan a gama ta su ma za su kawo kyaututtuka a bayar a wannan gurin ke kanki da zaki ba da kyautar mota ki ba ba mu za mu iya sawa a <laughs> eh wannan ba zan bayar ba <laughs> eh, wannan gasa eh. ga mata ne kadai ko kwa duka mata har maza ai albashirin ki yanzu ma maza uku sun si form din mm. wanda kuma maza da mata ne ai ma namiji ne oh, form din ma sayarwa eh form din ma sayarwa ake form din dubu biyar ne kacal dubu biyar a wannan zamani eh yan kallo kuma naira dari biyu yan kallo eh naira ɗari biyu idan na zo zan shiga sai na biya a ah, ke kya iya biyan ɗari da hamsin ka ce ka wannan kukun ya iya ya iya kasuwanci akwai wayan kasuwanci ba wayan kasuwanci bane ba mm. buri na a ce a jihar Kano a arewacin Najeriya ma za su gane mahimmancin cook saboda wallahi yanzu ina nan kano amma za ki ji an kira na abuja a port harcourt ana neman namiji guda ɗaya wanda ake so wanda zai je can ya yi aikin abinci mm. amma ina wahala suna wahala sun yi karanci yanzu ke kanki yanzu in ce ki kawo mun cook a kanan nan kwarara guda uku wanda ba sa aikin wani abu na hada ki da aiki so gaskiya ya kamata maza su gane ni namiji ne cook gashi na ina harkar girkin to amma me samun iri na maza maza yana wahala duk sai mata matan kuma ba sa iya fita waje su yi aiki saboda haka wannan wani kalubale ne ga muwazan da suke zama ba sa sana'a ni yanzu na dau alƙawari in dai namiji ne zai koyi girki daga yau da lokacin da aka sa wannan shirin nan da wata daya yazo zan koya mai girki kyauta kuma zan kai shi inda zai aiki ko a Kano ko Abuja inda zai aiki ina koya mai ya ya koyi abinci zaka sama masa kyauta ma saboda ai yanzu a zo ai maka cinciro biki gane bane ai yanzu ne akalla ina da waɗanda suke neman wallahi masu aikin abinci sun kai mutum shida a nan Kano banda Abuja duk mata da ake da da suka iya girki duk waɗannan ba su to ai namiji ya fi zakin hannu ke kanki in muka shiga ɗakin girki sai kin ji ah, kunya namiji ya fi zakin hannu in ji dai dan shila a'a to ai wannan tunda ba a bincike akai aka ai duniya ma ta riga ta shi da the best cook in the world namiji a'a no ki je ki browsing ki gani to <laughs> mun gode barka bashir dandalin VOA